wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin tinnar azanallahu wa jarana minan nar kuma ma ba da fayayin wa musulmai ina dade mana gaisuwar addinin muslunci. assalamu alaikum wa yau muna yammacin alhamis bakwai ga watan goma watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wadda ta dace da 26 ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara 2026 a karo na farko tun wucewar sallah da kan ce ƙaramar sallah allah ya tattara rayuwarmu ya haɗa mu a wannan farfajiya mai albarka ta masallacin juma'a na jama'a fi zalatul bid'a wai iqamati sunna da ke nan cibiyar ƙungiyar ta ƙasa reshen ƙaramar hukumar kura nan gwar hamudi ko takalma cikin garin kura a karamar hukumar kura jihar kano najeriya domin taron wa'azi wanda aka yi wa lakabi da goron sallah na roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka wannan haduwa ta mu sanya mana ita cikin abubuwan da za mu yi farin ciki da su a rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ya sa ta zamanto sanadiyar ɗaukakar musulunci da musulmai kamar yadda nake roƙonsa subhanahu wata'ala ramadan da muka yi Allah ya amsa mana Allah kuma ya maimaita mana taken muhabara ko wa'azi shine ma ba'da ramadan wato bayan ramadan sai me sannan da kira ga matasa akan neman ilimi ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mana jagora Allah ya dora mu akan daidai mai gabatarwa ya riga ya gama bayani ya ce bayan ramadan sai ne za mu koma gidan jiya ko za mu ɗore dayuka na ƙwarai ɗayi amsar guda ɗaya ce ya kamata ne mu koma ko mu ci gaba da ayyukan da muka koya cikin watan ramadan ba mu koma gidan jiya ba amma yanzu haka hazara ɗin ko tafik ɗin zai buƙaci waɗansu bayanai na jinjinawa da motsawa da kuma zabirarwa a kabin da ya kamata mutane su yi saboda ganin ba koma gidan jiyan ba da ake cewa a cikin gudu ta koma gidanta na tsamiya allah ya ke. yanwa masu albarka wannan matsaukaci matsokaci ne da tsawon rayuwa malamai sun kare masa gudu an yi maganganu a kan koyaushe ramadan ya wuce yanzu idan kuka saurari hudubobi gobe in allah ya kai mu za ku ji kusan wannan shine abin da zai mamaye mambara da yawa na juma'a da wahala ka ji wani malami ko wani limami ya ɗauki wani maudu'i wanda ba wannan ɗin ba ya yi magana a za a samu waɗanda za su canza tabbas amma duk masallacin juma'a ɗari ko mumbari ɗari yan sai haka za ka samu saba'in da biyar zuwa tamanin akan haka za su yi me zai biyo bayan ramadan menene abin da ya sa ake magana kan wannan matsala ɗin abin da zai baka mamaki shine ne wato daga wucewar ramadan mutane suke kokowar koma gidan jiya da ramadan ya wuce to kowa ƙoƙari ike yi ya koma halin da ibaro gabanin ramadan to da haka ke na akwai bukatar sai a dinga yana tunasar da mutane min babi wa zakir Allah subhanahu wata'ala yace wa zakkir kai tunasarwa fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin saboda yace tunasarwa na amfanar mu'mini kuma da yawa bincike ya nuna rashin kula ko fadakarwa ko tunasarwa ko hanawa ko sawa yakan sa mutane da yawa su ƙi yin abin da ya kamata su yi ko su ki barin abin da ya kamata su bari sama idan ana tuna musu su sai ka ga suna ƙoƙari suna yi da haka abin da zan mai da hankali a kansu a wannan zama yin wa masu albarka shi ne wato abubuwan da za su taimaka wa mutum domin ganin cewa ya rike wuta akan yanayin da ya rayu a cikin ramadan ta yadda in ramadan ya wuce zai ji bai yi sakacin da zai koma yanayin da yake rayuwa gabanin wata ramadan ba yawan masu albarka saninmu ne gaba ɗaya cewa idan ramadan izo za ka ga kowa har da kowa wake kowa ya zan mutumin kirki masallaci ya cika wajen karatu ya cika duk inda ake wani aiki na kirki zaka ga an cika wurin da ba a yin na kirki zaka ga ya rame illa waɗansu wurare da ba za a rasa ba waɗanda su waɗannan wuraren an restricted nasu an ware su ba ramadan ba ko sallah ake yi su waɗanda ba hana su cika su ne gidajen ƙwallo ana premier league ko ana la liga ko ana kaza ko ana kaza su wannan kan ba a fasa. amma wurare da yawa da ake laifuffuka da sabo za ka ga idan ramadan yazo, zo ramewa suke yi wuraren kuma da ake ayyukan nagarta za ka ga suna cika wannan sanannen abu ne da idan ba kai sa'a ba kana regular member na masallaci wani dan part-time sai zai tsare wurin da ka saba zama kullum kana sahun gaba amma yanzu ka riga zaman a kai ne a baya saboda me wannan lokacin wani season ne kuma sanannen abu ne ramadan din shi a karan kansa wani season ne wata dama ce aka samu kamar kaka ce lokacin kaka kamar wani abu ne da bahaushe yake cewa lokacin iska ake cin ɗan jinjimi to lokacin ramadan irin haka yake saboda allah subhanahu wata ya taimaki watan da wasu abubuwa da bai saka su a cikin wani wata ba na daga ciki da ramadan ya zo annabi har albishir yake wa mutane ce watan ramadan ya zo ya lullube mu watan rahama watan tausayi watan jin kai watan alkhairi watan mai albarka sai ce ana bude kofofin rahama a ciki ana kofofin aljanna a ciki ana rufe kofofin wuta kuma ana kama shaidanu a daure a sa musu mari a sasare su to ga shaidanu waɗancan shayatinul jin. da za su sa mutum ya yi abin da ba daidai ba an kama su an ɗaure su yanzu waɗanda suka rage masa sai shi da 'yan uwansa shaɗinul insi su za su rage to kaga amma waɗancan ba za su zo su sashe wani aiki mara kyau ba kaga ya samu dama abu na biyu falalar da take cikin azumtar wannan watan mutum yana tuna alkhairi da martaba da lada da ake samu dalilin azuntar ramadan wannan ina taimaka masa ko ya taimaki watan mutane suna mai da hankali a wajen ibada a cikinsa na daga ciki kasan dan adam yana da son banza an ce mai azumi addu'arsa karɓaɓɓiya ce kuma shi yana da bukatu saboda haka bari ya azumi ya mai da hankali ya ta roƙon Allah ga wata dama ya samu banza ta faɗi ga bunga saboda haka bire ma zai samu ci. da haka wannan ya taimaki watan mutane suna zama mutanen kirki a cikinsa na daga abin da ya sa watan ike da aga daren lailatul kadari. kowa ina so idace da wannan dare da yana so ya daɗa cin wata banza kasan shi dan adam yana so ya ci kwala kuma ya ci badu ya yi addu'a nan kullum an karfe Sosai na so kuma ya samu daren lailatul qadari daren da ake cewa dare ɗaya Allah kan yi baturi nan ma ya samu ya sake taushewa Allah subhanahu ta'ala ya taimaki wannan wata na Ramadan da ke ɓantarsa da ibadun bayi gare shi dan Allah subhanahu ta'ala hadisi yace duk aikin ɗan adam nasa ne yace banda azumi fa innahu li wa ana ajzibi to da haka dai irin waɗannan sukan sun tattaru a cikin watan da haka za ka ga cewa kowa ya mayar da hankali yana yin ibada a ciki kowa ya zama mutumin kirki kowa ya zama mutumin eh, wato mutumin Allah to menene zai taimake ka idan watan ya wuce ka ringa yin ibadun da ka saba a cikin watan ko da baka yi daidai da wannan ba amma in kuma ka ɗara abin da ka baro a baya misali idan gabanin ramadan bayan sallolin farilla kana iya yin wasu nafulfulu raka ashirin da uku ta yadda a rana ka samu rakoyi guda arba'in da ka zo ramadan yanzu kana yin nafila ta kai hamsin raka'a hamsin raka'a sittin to yanzu da ramadan ya wuce akan wancan arba'in da kake yi guda nawa ka kara yanzu abinda za ka tambaye kanka kenan sai kai assessment guda nawa ka kara ka kara wata guda biyu a hudu ka kara shida ka kara kuma ka ɗabi irin yadda za ka iya dan inna allaha la yamallu ta tamallu shi Allah bai kosawa da baku da har sai kun kosa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce wal yatakallaf ahadukum min al a'mali ma yutiqu dayan ku ya dora kansa aikin da zai iya ya faɗi wannan lokacin da ya shiga ɗakin matarsa Zainab Allah ya ƙara mata yadda nana Zainab wata baiwar Allah ce mai yawan ƙiyamun laili mai yawan azumi mai yawan kyauta mai yawan karatun alkur'ani mai yawan ambatan Allah sai ga wata igiya a rataye wannan igiya ba ta shanya ba ce wannan igiya ba ragaya za a sa ba wannan igiya ba wani abu za a rataye a jiki ba sai ce da ku yangarta wannan igiyar ta mai ce sai ta ce ai tana na zainab sai in ta tashi tana sallah da daddare in ta ji tana jin bacci sai ta rataye kanta a jiki a gidan annabi kai sen an ce da kai dan gida annabi zai shiga aljanna ah. yanzu jira kake a ce da kai dan gida annabi zai shiga aljanna ko a ce da kai mata annabi za ta shiga aljanna eh, yau waɗancan mata suke ta ba za su shiga aljanna ba su ne ba za su shiga ba bayan shi suna ta wai ba za su shiga aljanna ba a dan shi a ne ba kai ba aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsinke igiyar ya ku ɗora kanku ayyukan da za ku iya Allah bai kosa da ba ku lada har sai ku kosa kun daina abin da kuke yi hadisin na aisha kana habbul a'mali ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa in aikin da manzo Allah ya fi so shine komai kankanta aiki amma me shi idwama ina yi shi manzo Allah ya fi so da haka in ya fara aiki a dawa mahu sai ci gaba da yana dore a kan shi to da haka duba sai ka gani ya kake yi don duk musulmi jama'a ana son a rana kar iga zai rakawai guda arba'in ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai raka goma sha bakwai ta farilla biyu sallar asuba hudu a zahar nawa kenan hudu la'asar nawa kenan uku magariba nawa kenan isha eh, hudu nawa kenan sha bakwai ta cika to akwai kuma a sunanin rawati waɗanda manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wanda duk itsare sai ke yinsu a kullum shi da mutuwa shi da aljanna sai da yin bai mutu ba Allah zai gina masa gida a gidan aljanna raka hudu gabanin azab raka biyu bayan azab raka biyu bayan magariba raka biyu bayan isha sai raka biyu gabanin sallar asuba ita ce raka ta wadannan waɗannan rakawai guda goma sha biyu wanda duk itsare su ike yinsu a kullum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai gina masa gida a gidan aljanna to sai kuma ka samu da daddare kai raka a guda goma sha ɗaya ga sha biyu ga sha bakwai nawa kenan sha tara ko a ashirin da tara ga kuma sha ɗaya nawa kenan arba'in wannan abin da ake so akalla ka yi kenan a rana to sai ka tambaye kanka yanzu nawa kake iya yi sannan karkamanta a nan rakatai nuhu ba su shiga ciki ba waɗanda suka zuwa hadisun usman dan Afan allah ya ƙara masa yadda ya yi alwala bayan ya gama sai ita na gama zan Allah su salam ya yi irin wannan tawa ya ce duk wanda ya irin wannan alwalar sai sallar na fila raka a biyu an gafarta masa zurban shi to idan ka yi asuba kayi kayi azhar kayi kayi la'asar kayi kayi magariba kayi kayi isha kayi raka nawa kenan goma ga 40 ta yanzu lissafin ka ya kare ya kai nawa ya kai hamsin to sannan ga hadisin bayyana kulli azanai ne sala tsakanin kowanne kiran sallah da ta da ya kama akwai nafila raka a biyu idan ka yi asuba ka yi azahar, ka yi la'asar ka yi magariba yi isha ga wata goma ta karu yanzu lissafin ka ya karu ya tafi nawa raka 60 to shi nan ka zo masallaci idza dakhala ahadukum ahadukum almasjid fala yajlis hatta ta yi in ɗayan ku ya shiga masallaci kar ya zauna sai ya yi sallar raka a biyu sai ka yi asuba ka yi azahar, ka yi la'asar ka yi magariba ka yi isha raka nawa ta karu goma lissafin ka ya koma raka nawa raka saba'in in ka farka da daddare gabanin ka yi sallah da ake yi ka yi alwala hadisun abdullahi dan abbas ya ce sai manzo Allah su salam ya raka ta ni hafifa ta ni. gabanin ya yi dogwayen raka ka ta karu ta kai nawa saba'in da biyu hadisun na na isha bayan manzo Allah sallallahu ya gama sallar dare raka'a sha ɗaya, ina daga zaune sai raka'a ta ne khafifataini a guda biyu daga zaune raka'a ka ta kai nawa 74 ka zo kai walaha ka samu kai raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a shida ko raka'a takwas idan ka yi biyu kaga lissafin ka ya kai 76 in ka yi hudu kaga ya kai 78 in ka kai shida kaga ya kai tamanin daidai in ka yi takwas shi ne abin da ake so a yi na walaha kaga lissafin ka ya kai raka a tamanin da biyu to ta kuma walahar ka yi mata alwalai ta ma za ka yi mata nafila lissafin ka ya tafi nawa tamanin da hudu haka ne ko ba haka bane yanzu sai ka zo sai ka gani wai raka'a nawa kake iya yi wa Allah subhanahu ta'ala gabanin Ramadan ko ko a gabanin Ramadan baka san ma raka'a nawa kake yi ba a'a kar ka ringa wannan ka ringa muhasaba sai dai idan ayyukan sun yi yawa duk wani abu da aka ce irin wannan din duk kana yi to wannan shi kenan sai ka kali wani zaka samu kullun waɗannan rakawai 84 sai yi su ga Allah subhanahu ta'ala kai wani ma sai ya dora dan wani a daren bayan raka'a biyu ta alwala bayan kuma zai samu ya raka'a sha uku sannan ina daga zo ne ya sake raka'a biyu kaga raka'a sha bakwai wani ina yin abin da umar ya sunanta a lokacin da ya sunanta yin tarawihi ana yin raka ashirin da uku saboda karatu wannan shine ne abin da malamai suka tafi a kansa idan karatun ya yi tsayi to su su yi karanta in karatu ya yi gajarta to rakawoyin su yi yawa ta yadda za ka kwakushi wani kaso mai yawa da daddare kana ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala yadda za ka yi ibada har ka kai jikin lokacin da ake cewa bil ashari hum yastaghfirun na'am kanu qalilan minan laili ma ya yahja'un su waɗannan bayan da Allah ya a jannan ni'ima kanu qalilan minan laili ma ya baccin baccinsu, kashin gidar su kwanciyar da daddare yan kadan ce ƙwarai. kanu qalilan ma suka ce ma din ta taklil wato bayan Allah ce qalilan baccin nasu ɗan kaɗan ne sai ita ƙwarai. kanu qalilan minan laili ma ya yahja'un sai to bil ashari lokacin cin abincin sahur lokacin jijjifi lokacin da dab da ketowar alfijir lokacin da ubangiji ina tattara inasa inasa kuma zai tafi lokacin da yake cewa ina mai neman gafara ina mai roƙona ina mai tuba ina mai neman bashi ina mai bukata ina mai kaza a daidai wannan lokacin sai su zauna suna istighfari saboda fa'idar istighfari jama'a wanda ya lazimci istighfari Allah zai ba shi abin da bai roƙe shi ba da Allah ya san buƙatar kowa ya sani ko mai sani ba to in kana yawan istighfari Allah sai i biya maka buƙatar abin da baka roƙe shi ba misali kana sa Allah ya baka kuɗi sai kai ta yin istighfari baka samu dama ka ce Allah ba ni kuɗi ba ai shi Allah ya san kana buƙatar kuɗi sai Allah ya baka kuɗi dalilin me dalilin istighfari wannan maganar misdaku hana na a cikin alkur'ani fa qul tastaghfiru rabbakum كان غفارا السماء عليكم نعم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم barakallahu fik annabi nuhu kenan yake ga mutanen su ko fa qultu astaghfiru rabbakum sai nace ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana gaffara lallai shi mai yawan gafara in kun yaka haka sama alaikum midrara zai aiko muku sama ta dinga kwararan muku da ruwa ruwa irin ta indararu ah. da ruwa da yake sauka ɗaiɗaiɗaiɗin nan na sama da na indararau ne ne fi zuwa da yawa kaga na indararau ya fi sauka da yawa to in kuna neman gafara Allah in ya tashi tun kudo muku arziki zai ringa tun kudo muku arziki tun kudowar ruwa akan indararau wa yumdidukum bi amwali wa banin ya kare ku da wasu irin dukiyoyi da waɗansu irin ƴaƴa masu albarka wa yaj'al lakum jannatin Allah ya sanya muku gonaki da lambuna ma'ana za ku samu balance diet irin abincin da gangar jiki take bukata wa ja'al lakum anhara kuma ya sa muku koramu a ko'ina babu kasti na ruwa babu matsalar ruwa ba sai an haɗa bohol ba ba sai an haɗa haka rijiya ta hannu ba ba sai an tafi an ɗauko ba a ko ina kake za ka samu kashe ko wanda daga cikin magabata ina cikin dokar daji yunwa ta kama shi ishirwa kuma ta kama shi kuma ba gida gaba ba gida baya shi kuma ba shi da abincin da zai ci ta yanzu ya za a yi sai mutuwa ke amma da ya sami ya ne sai ce rabbi wa'adukan lazi wa'attani faƙad ƙulta wa fi sama'i tsokon wa ma tu'adun Allah ina alƙawarin arzikin da kai min kace zaka ba dan kace arzikin mu ina sama da abin da ake mana ake alƙawarta mana ina wannan arzikin fa min ghairi ta'amin wa rawiya min ghairi sharab kawai sai ya koshi kuma iji kishirwa da yake ci ya daina jin kishirwa kamar mutumin da ya ci abinci ta burka cikinsa har yana aman kaza kamar mutumin da ya sha ruwa mai sanyi ya ji ya koshi saboda mai ya sami yaki jama'a me zai taimaka min ya taimaka maka ya taimaka miki ya taimaka wa kowa ya taimaka wa kowanne musulmi domin samun irin wannan abin shine ka ringa tuna wata jumla da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da yace al-musalli yunaji rabba me sallah yana ganawa ne da ubangijinsa ka ringa tuna lazza daɗi na gani in kana so ka gane wannan idan kana babban mutum a ce ga wani babba ya gayyace ka za ku gana da shi misali a ce a ƙaramar hukuma ce ya gayyace ka ko haƙi a ce a jiha gwamna ta gayyace ka ko sarki a ƙasa ce shugaban ƙasa ya gayyace ka akwai daɗi ko babu ya za ka hura hanci an ce za a ji a gana da wa da wani mai mukami na duniya wanda mukamin alamarsa dauɗa ce amma kana murna kana jin daɗi fahim idan kana babba irin wannan daɗin da kake ji don an ce wane mai ci mai sha mai kashi mai fitsari suna ce suna sha ko ba sa ci ba sa can suna kashi suna fitsari ko ba sa yi to amma ka ji daɗi da aka ce za ka gana da shi to in za ka je mai kake ji wannan daɗi kake ci in ka gana da ubangiji an fahimta jama'a to wannan idan kana babban mutum kenan idan kana dan uwanmu matashi lokacin da aka ce za ka je wajen budurwaka, ko idan kana kaje je zance kaje tadi kaje wajen budurwaka, da dadi ko ba dadi ah yaya ba dadi da dadi so kaje su sosai ko kaga wannan dan club ne ya fahimci magana akwai dadi to a lokacin da kai kace za ka je wajen ubangiji a matsayin ka na matashi in ka je wajen budurwa ka ji daɗi in kin je wajen saurayi kin ji daɗi to irin wannan daɗin shi ya kamata a ce ko fiye da shi kin samu ka samu a lokacin da zaka ka gana da ubangiji to idan kana tuna wannan daɗin da yake ciki lagwadar da ke ciki to wannan zai ƙarfafe ka kaga cewa ka kiyaye salloli koyaushe kana cikin yin sallah da haka sai ɗabi'ar ka ta zama irin ɗabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ce ta ɗabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullama hazzabahu amrun badara ila salah duk sanda wani abu ya dame shi idan masa wata damuwa wani bakin ciki kawai sai tashi ya kama sallah bal idan ina cikin mutane ma abin ki faru sai ci arihna biha ya bilal bilal a tashi ma ai sallah ita kuma wannan sallar karka dauka wai sallar farilla ce a yanzu a tashi ne duk ko to manzo Allah ya samu damuwa waye kuma da sauran nutsuwa eh to ta baiwar Allah an zo an karanta hadisin wani wani balaraban koyi da yanzu ya sake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba ni daga dukiyar Allah da ta yi hannunka dan ba ta ka bace ba ta mahaifinka bace sai rawar jiki take tana tace ina sahabban suke ina sahabban suke yanzu ake karanta hadisin amma ji take kamar me wai ina sahabba an fahimta to wannan abin shi za ka ringa ji karsashi to sai motsa ka sai ka je ka abin nan sannan sake suna wata magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai sallah kana cikin alkhairi dan akrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa lokacin da bawa ya fi kusanci zuwa ga ubangijinsa shi ne lokacin da yake sujada kana son samu kusanci zuwa ga ubangiji ko baka so don in ka samu kusanci zuwa ga ubangiji jama'a za ka samu kusanci zuwa ga duk wani mutumin kirki in ka samu kusanci zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala za ka samu kariya daga duk wani sharri da wani tashin hankali da bala'i da fitina da kowane irin musiba za a so a samu kusanci zuwa ga Allah ko ba za a so ba to ka ringa tuna wannan abin da haka wannan zai motivating naka in motsa ka a lokacin da ramadan ya wuce sai kaga inda kake kokarin yin sallah cikin ramadan ka kiyaye kana yi bayan Allah ramadan ana yin azumi a cikina daga abin da muka faɗa akwai azumi da yawa mutane suna ganin watan ramadan shi ne kawai watan yin azumi a'a ba shi ne watan yin azumi ba kawai a'a Allah da ya farlanta azumi ne a cikinsa amma ba a cikinsa kare yake yin azumi ba akwai watanni duk watannin shekara lokuta ne na yin azumi yanzu mu fara lissafi ba ramadan ya wuce ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ce man sama ramadan sun thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyam ad-dahr hadisi imam muslim da imam ahmad bin hanbal a cikin musnad da imam abu dawud da tirmidhi imam na nasai shi da ya tashi kawo shi ma sai kawo da wani ƙarin bayani da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ita wanda ya azumci watan ramadan sai ya bi shi da azumi guda shida cikin watan shawwal kamar ya azumci rayuwarsa ne ta shekarar gaba ɗaya kullum azumi yake yi sai ce watan ramadan da watanni irinsa guda goma saboda duk azumi ana ba da ladan irinsa guda goma alhassanatu bi ashirin amsaliha in ayi wata guda wata goma kenan sai ce azumi shida kuma a matsayin wata biyu ga wata goma ga wata biyu wata nawa kenan wata sha biyu sun cika inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara sharan fi kitabillah na'am في كتاب hasbuk Allah ce inna iddata shuhuri inda Allah lallai lissafin watanni a wurin Allah isna ashara shahara wata sha biyu ne fi kitabillah wannan shine abin da yake tabbata a cikin littafin Allah a hukuncin Allah abin da Allah ya zartar minha arba'atun yawma khalaqa samawati wal ard firran da Allah ya halitta samai da kasai wata sha biyu ne a rayuwa min ha arba'atun hurum daga cikin akwai guda hudu masu alfarma annabi ya ce su ne zulqa'ada zulhijja da muharram ita da rajab rajab mudar salatu mutawaliya guda uku a jere suke muharram eh, ko zulqa'ada zulhijja da muharram ita sai watan mudar shi kuma ware watan rajab kun ga guda hudu kenan a cikin ina ramadan babu ramadan ramadan ban shi da alfarma to ai shi ba sai an faɗa alfarmarsa ba sai an faɗa shi ba sai an faɗa ba an gane ku shi ba sai an faɗa alfarmarsa ba wata ne mai alfarma a cikin za ka sokar da alkur'ani a cikin za ka ba manzo Allah annabta a cikin sa Allah is ibadar da ake a cikin sa ko da a wajensa ce irin ta ce ibadar da Allah ya zaba a cikin ayyukan bayansa ya samu alfarma ko bai samu ba kun ya samu alfarma a cikinsu akwai wata ɗaya ko dare guda ɗaya ya fi wata dubu da aka wata ramadan wata ne mai albarka to da haka wannan an farlanta yin azumi ne a ciki amma in ba haka ba kowanne wata ana iya yin azumi a ciki to kaga ga wannan guda shida ko daga waɗansu dillalan sharri sun zo suna cewa wai shi watan ma ko zama wasu ta shawar ɗin ma ɓata lokaci ne kaza kaza kaza kaza kuma ba da wata hujja daga Allah ko daga manzo Allah ba sannan hujjar da suke kafa hujja da ita yanzu ta tashi daga aiki ta tashi daga aiki ba ta tashi ba wai ana jin tsoron kar a ce ya zama farilla yanzu akwai wanda ya saurayi yana tunanin akwai wani azumi bayan ramadan da yake farilla yanzu akwai wanda bai san buniyar islam ala khamsin ba shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa sawm ramadan wa hajj baitillahi alharam man istata ilayhi sabila yanzu akwai wanda ya saurayi cikin musulmi ya san wannan ba to sannan shi kaɗai ne bayan azumin sitta shawwa ba watan zulkada ne zai shigo ba ba wata ne muharram ba ba ya cikin watanni muharramai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafificin azumi da aka yi wa Allah shine wanda aka yi a cikin wata muharrami wasu malamai sun ɗauki watan al-muharram shi a karan kansa wasu suka ce ana nufin duk wata mai alfarma wata muharram zulqa'ada zulhijja da muharram da kuma rajab to sannan bayan azumi guda shida na shawwal ai muna nan a watan zulhijja ko kuma kowanne wata akwai azumin litinin da alhamis ana yi ko ba yi bayan nan akwai azumin ayyamul biyar ranakun haske sha uku sha hudu sha biyar wanda na Aisha ta ce manzo Allah su sallam baya barin azumtar su ko yana halin tafiya balle yana halin zaman gida sha uku sha hudu sha biyar na kowanne wata annabi ya ce wanda yake haka shi ma su ya muddahar ya azumci rayuwarsa kenan gaba daya in ka ya zumi wata guda uku a cikin wata alhassanu bi ashir amsaliha kyakkyawan aiki da ladan irinsa guda goma uku sau goma nawa kenan talatin wata kwana nawa ne 29 ko 30 ya yi yayi wata yayi 29 kaga har falala aka kara maka ta guda daya haka ne kuma haka bane to sannan azumin litinin da alhamis na kowanne wata kaga idan kana yin wannan za ka samu azumi guda takwas a kowanne wata ga wancan guda uku da ka yi azumi goma sha ɗaya kai a wata yanzu ka samu ladan kwana ɗari da goma wata uku da kwana ashirin azumi sha ɗaya wannan riba ce ga mai siyarwa ko riba ga masu yi waye mai siyarwa waye mai siya to ina jin ba ku fahimci magana ba idan kai azumi guda sha ɗaya aka baka ladan kwana ɗari da goma wata goma da wata uku da kwana ashirin yanzu kai ka saya yanzu wanda isiyar maka ne ya ci riba ko kai da ka saya kai ne ka ci riba sai asali mai siyarwa shi yake cin riba ba haka bane wa yake cin riba asali mai siyarwa saboda mai siya bukata ce shi ko mai sayarwa menene nema ne to sai kake wannan azumin to lokacin abin da zai taimake ka kai wannan ka ringa tuna abinda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan haka idan kan azumi litinin yace yana yi ne dan ranar aka haife shi godiya ga Allah kenan ku to kaga ya kamata duk sati ne ake tana an haifu manzo Allah ba sai shekara lokacin lokacin nishadi da gwanjagewa ba iman eh, ya kaga mu ahlus sunna da haka muka huta kullun mu cikin tana manzo Allah ma muke ah, to yanzu ka isa lissafi hadisan da na faɗa daga zamana zuwa yanzu in kuma ka isa ka lissafa sallallahu alaihi wasallam da aka faɗa daga zaman zuwa ko kasar ɗin ka dawo ka kawo kasa sai ka daina lissafi tun kana ɗaya biyu goma dozin dozin ɗaya dozin biyu dozin sha biyu ɗari ɗari sai ka daina don gafin a sauke wani ne an ɗaukar ne alhamis annabi ya ce yana azimtar alhamis saboda ranar ake kai ayyukan bayi zuwa ga ubangiji da haka nake so a kai aikin ina azumi sallallahu alaihi wasallam kai ma sai ka dinga tunawa idan manzan Allah da Allah ya ce liyagfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza idan ina yin wannan wa yafi kamata da yi shi ko ni ko kai shi ko mu to sai ka dinga tuna wannan annabi shi aljanna tabbas sai a tare da shi amma ga irin abin da yake in aka yi masa magana ma sai sai afala uhibba na kuna abdan shakura to yanzu kai ba za ka so kai godiya ga Allah ba an hadaka Allah li hada da Allah ya shirye da kai ake gaya maka ma wannan magana yau waɗansu suka suna an tara su ana gaya musu tatsuniya ba abu ya zidar basami bularansa ta faɗo zai ɗauka wani ba zai ɗauka ya saka masa ibashi ya mutu an je an binne shi sai mala'iku suka zo suka tambaye shi man rabbuka ya ce ni za ku tambaya man rabbuka suka ce yau zai ba za mu tambaye ka ba wai sai ga abu ya zirar basami ya yanzu kai da gatari aka shaka abu ya zirar basami a cikin kabarinka wallahi an yi haihuwar guzuma ya kwanci <laughs> hmm. <laughs> Allah ya sauki jama'a a kama tabbas a yi watsi da jita-jita bayan Allah waɗannan azumummuka duk annabi yake faɗan sai gaya maka ga abin nan wannan abin da yake faɗa shi zai motsa ka ne domin ka samu kaga cewa kayi ibada azumin rana arfa da annabi ya ce ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiya wal in kana azumin ranar arfa ina Allah zai kankare maka zunubin shekarar da ta wuce da wannan da kake ciki kai azumi ɗaya a kankare maka zunubin kwana na shekara nawa asara ce dan kayi ni baka ci abinci ba sai kai asarar ne ka rasa me to abin da baka gane ba wani yana nan shi bai samu abincin da zai ci bane shi yunwa ta banza kai kuma azumi kai shi ba ladan komai kai kuma ga lada har na shekara biyu ko kuma kankanin zunubi na shekara biyu kai asara azumin tasuwa da ashura wanda shi ma manzo Allah su salbe ce ina kankare azumin shekarar da ta gabata da wadda za ta zo asara ce to jama'a irin wannan abin shi za ka ringa halartowa to shi ne zai motsa ka sai ka ga cewa dan dai na yi ni ban ci ba wannan ba matsala ba ce in dai gafiya ta kai da na bakinta wannan abin da ka ɗauka ka tafi da shi ba kai asara to an nuna min lokaci ya yi kuma yanzu aka fara karatun yanzu aka bari in yi dajiya kan wannan da abu guda biyu wai me zai taimake ni e taimake ka ya taimake ki wajen ganin cewa mun tsare abubuwan da muke a cikin watan ramadan bayan ramadan din ya wuce kullum mu ringa tuna wannan bautar da muke yi Allah muke yi wa ba watan ramadan din ba shi ramadan din bawa ne ɗaya ne daga cikin bayan Allah halitta ce daga bayan halittun Allah don haka ba ramadan din ake bautawa ba ubangijin ramadan ake bautawa shi ko ubangijin ramadan shine ubangijin shawwal shine ubangijin zulqa'da shine ubangijin zulhijja shine ubangijin muharram shine ubangijin safar shine ubangijin rabiul awwal shine ubangijin rabiul thani shine ubangijin jumadal ula shine ubangijin jumadal akhira shine ubangijin rajab shine ubangijin sha'ban su sauran watannin nasu ubangijin ba daban bane shine dai ubangijinsu da aka kullum iringa ka ringa ke ringa kowa iringa tuna wannan wa ake yi wa bautar shi ne Allah sai ka halarto sahabbai sun so su yi wata kato bararen da manzan Allah ya mutu suna jin manzan Allah ba zai mutu ba sai da dattijo farin tsoho yana gidansa fi sanah labarin mutuwar manzala ya je ya same shi ya taso alkabba ya iya sawa kawai ko rawani bai sa ba dokin kolin zami da siddi da waye ba a saka masa ba haka nan aka hau dokin aka taho shi ya zo ya sake shi a nan masallaci ya shiga cikin masallaci ya ga mutane hankalinsu a tashe umar ya zara takobi wanda duk ya ce manzo ya mutu zai sare kanshi ina cewa wallahi ba zai mutu ba masu cewa ya mutu ma Allah zai tayar da shi duk sai ya kashe su ya zo ya shiga ɗakin na Aisha dan anan manzon Allah ya mutu kai dan shi a dan Allah in ka suka ka haɗi zuciya yanzu ka mutu ko a haɗu da fir'auna da hamana a wuta amma dai manzon Allah a ɗakin Aisha ya mutu ba a ɗakin Aisha ba baina nahriha wa hijriha tsakanin wuyarta da madaurin zananta a nan ya mutu yana tana rungume da shi kuma daga ɗakinsa za a tashe shi ranar tashin alkiyama daga nan zai tafirin kiyama da haka dan Allah ɗan shi aka haɗi zuciya ka mutu eh Aisha dai eh Aisha dai abubakar sayyidina abubakar ya shiga ya je ibuɗa, mayafin da aka lullufa manzo Allah da shi ya ga ya mutu isunku ya yi sumbance shi ya ce wallahi amma almautatu allati katabaha Allahu alayk faqad muttaha wa lan yudhikaka Allahu almautata mauta marratayn mutuwar da aka rubuta maka aka wajabta kanka dai kayi ta kuma wallahi ubangiji ba zai ɗanɗana maka zafin mutuwa sau biyu ba sai mai da shi ya rufe da ya shigo masallaci umar ina tunanin jarinta sai aka zo aka nuna masa kai yanzu fare shiga ne kai a cikin jarintan sai ce ayyuhal halif la ya mutu muhammadan fa ina muhammadan kan mat ce kai mai rantsuwa cewa muhammadu ba zai mutu ba to ya mutu zauna wa ma muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum na'am ومن ينقلب وسيجزي الله الشاكرين Allah ce wa ma Muhammadu Muhammadu fa ba kowa ba ne illa rasulun face manzo wannan magana ce muka faɗa sai ce mun raina annabi to yanzu magana wace ce wani a cikin mu a a cikin mu dan Allah maganar ta waye yanzu nan sai zomo i a ce dama haka ne gaskiya ne da ake cewa zomo baya fushi da makashinsa sai yi. yanzu nan zomo ya yi wa yi adalci yanzu kun ce mun raina annabi yanzu kuma na adalci maganar mu ce mu muka faɗa mu muka faɗi wannan magana mu muka cewa ma muhammadun illa rasulun to ka'ida usuliya da nahawiyya da take cewa annakira fi na nafai ta ummu mu muka sa ta ka'ida ta mu ce yanzu kawai don mun yi fassara ko don mu bai munafunci ba eh mu ba mu munafunci ba gaskiya da gaskiya malam ya sai malam kada khaladin qablihi rusul jakadu manzanni sun gabata gabaninsa sun gabata ko ba su gabata ba afa in mata yanzu in ya mutu au kutila ko an kashe shi in qalabtum ala aqabikum za ku juya kan bayan ku kan daga daga ku yi ridda Allah ya ce wanda duk ya juya bai cuta Allah da komai ba bayan sayyidina bakar ya karanta wannan aya takwabi na hannun umar sai faɗi ita wallahi kamar ba taɓa jin ayar ba rana aka saukar da ita kuma daga nan sai mutane suka ɗauka sai aka shiga cikin garin madina wa ma muhammadu ila rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata a kutulan qalabtum ala aqabikum wa mai yan yanqalib ala aqibihi ya zurra allah shay'a wa sayajizullahu Shakiri. wa ma haka aka yi haka akai tai garin itika to jama'a na abubakar ya hau kan mumbari ya yi fulba bayan ya karanta wannan aya ce ayyuhan na man kana minkum abudu muhammadan fa inna muhammadan kad mat wa man kana abudu allah fa inna allah hayyun la yamut ce ya ku mutane wanda ya kasance a cikin ku yana bautar muhammadu to muhammadu ya mutu da haka ya daina allansa ya mutu wanda ku Allah yake bauta to Allah raye ne baya mutuwa Allah raye ne baya mutuwa to ni kai ke mu dinga tuna Allah raye ne baya mutuwa shi ake yi wa bauta kuma shi ake fatan ya karba to da ka karka damu Ramadan dama ce aka baka kai caji an fahimta ko dama ce aka baka kai caji ba ta dinka da ya wake yayi sanyi ya tafi zai kare to aka baka dama ka caza shi saboda ka je maka amfani tsawon shekara kuma amma ba so ake yi ka cika cinye a ramadan kai da ubangiji kuma sai badin Allah ya kai mu sai maka kai badin bafa abu na biyu jama'a wanda zan datse wannan gabar da shi shine Allah subhanahu wata'ala yana ka ringa tunawa ka ringa tuna ke ringa tunawa ina tasar mutum ne akan aikin da ya mutu yana kuma ƙa'ida abinda manzo Allah ya koya mana wata wa tabi'i sayyi'atan hasana in kai mummunan aiki ka bi shi da kyakkyawa Ta yanzu mutumin da ya Ramadan tsakani da Allah ga sallah ga azumi ga karatun alkur'ani ga tasbihi ga tahmidi ga takbiri ga hailala ga haukala ga istighfari ga tuba ga salatin annabi ga kyauta ga sadaka ga ciyarwa ga ga ga ga tsakani da Allah idan Ramadan ya wuce ya daina ya bi kyakkyawa da kyakkyawa ko ya bi kyakkyawa da mummuna to me aka ce kuma ai abun mummuna da me yanzu kai kai kyakkyawa za ka zo ka bi shi da mummuna ka zama mace kenan ka san mace tana da wannan ɗabi'a wai ita sai ba za ta yi sabo ba sai ta tuba sai ta ce Allah na tuba sannan ta yi laifi ba ka suke ba jama'a kullum mu koyi bin kyakkyawa da mafi kyawu idfa billati hiya ahsan hal jaza'ul ihsani mu koyi bibiyar kyakkyawa da kyakkyawa da ma mafi kyawu sannan mu koyi bin mummuna da kyakkyawa mu ƙaurace wa bin kyakkyawa da mummuna wannan asara ce ana iya rashin sa'a mutum ya yi kyakkyawan sai bi shi da mummuna kuma yana ga mummunan ya mutu ko yana cikin ya mutu an samu matsala ko ba samu ba annabi ya ce kullum mai yi ba su alama mata alai duk mamaci ana tashinsa a kan abin da ya mutu a kan mun fahimta jama'a to mu ringa wannan tunanin zai taimaka mana wajen mu rike kyawun ayyuka da muke yi to a gurguje ku yi haƙuri matasa ya ku yan uwana matasa ya ce wani ma matashi ne ta idan kuna zauna ni matashi ne malam mikael kusan shekara ka za ka ke tashi shekara ka gama hawa yanzu gangara kake yi ni kuma har yanzu hawa nake yi matashi ne ne kuma matashi ba ne to a nan kuma ta ga malam mikael ga malam muhammad awal to ballata namu jojin su malam da allah ni matashi ne kuma matashi ba ne to kare da karau kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta kasa karkashin jagorancin al-imam al-allama al-sheikh al-doktor imam abdullahi balalo ya taso kafa da kafa ya zo har kano ita ina ahmad ahmad kura kai ne shugaban matasan jihar kano ni ne shugaban matasa na jama'atu izalatu bid'a wa kamata sunna na jihar Kano to da haka malam ni matashi matasan sakata mai stamfi da haka yayan uwana matasa ina kira gare mu kun ga duk wannan abin ba zai yi nagarta ba sai mun samu nagarta mu ringa tuna labarin matasa bari ba ku labarin wani matashi abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda shi ma matashi ne daga baya zama tsoho amma matashi ne a lokacin da musulunci ya zo ina ɗan shekara talatin da bakwai ne da 'yan watanni ɗan shekara talatin da bakwai matashi ne a lokacin kudinsa da suke gida a zube a reserve ba na kasuwa ba a zube suke nan na alf dina dinare dubu sau dubu tamanin haka suke aje amma cikin wata shekara goma sha uku da manzo ya yi ya ciyar da wannan kudin don ɗaukaka addinin Allah abin da ya rage dinare dubu biyar dinarin dubu biyar kuma da za a yi hijira ita ya ɗauka ita yi musu dabbobin da za su hau abincin da za su ci a hanya wanda zai musu jagora ibashi ladansa da aka je madina da waɗannan kuɗin manzo Allah ya fara amfani sallallahu alaihi wasallam menene ya bashi wannan damar wannan zil ɗin da yake da shi ne na matashi wannan matasantakar da yake ji saboda matashi wani nauyi ne a kansa ai dan kaji ana toshe can ɓoye can daga abin nan a saka to an tara yaya da jikoki amma waɗanda ba tara irin wannan ba ba ruwansu da wannan yanzu abin da yake gabansu shi ne kawai da haka manzo Allah sallallahu alaihi yace ma nafa'ani malun mithla ma nafa'ani malu Abi Bakr babu wata dukiya da ta amfani ni irin dukiyar Abu Bakr to jama'a matasa mu tashi mu koyi irin wannan wannan dattijan ya karbi wannan aikin yana matashi da haka sai yi nagarta sai kuruciyar ta tsarce zuwa girma zuwa tsufa sai tsufa kai dama haka ne mai shabba ala shay'in shaba alai wanda ikarar da kuruciyarsa akan wani abu to yana tsufa akan hakan. da haka in kana so ka gane dattijan arziki dan ka gane duk waɗannan dattijan arziki ne kuruciyar suka yi ta arziki in kana neman dattijan ban za ka je ga sai mu za ka same su gidan ƙarya gidan gidan gidan gidan can da ka same su yaudara ha'inci to da jama'a ya yan uwana matasa mu tashi mai ilimi ta hanyar ilimin nan kadai za mu tserar da wannan addinin daga bakin gafiyoyi daga bakin aladu daga bakin birrai daga bakin kuraye daga bakin 'yan bazata eh, ga sunan sun bazo komar su ta ko'ina amma matasa yin kuka ce eh za ku watsi da su ku kyale su Allah ya mana albarka Allah ya albarkar matasanmu Allah ya albarkaci dattijanmu Allah ya albarkaci mazanmu Allah ya albarkaci matanmu Allah ya sa albarka a cikin rayuwarmu Allah muna roƙonka ka ba mai kyau a duniya Allah ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta to shi wannan ne abin nan ya zo ya ja yayi tsaye ta malam habibu ya kaura Allah ya ji kansa ita to tun da ka ja dai ka yi tsaye ni ma barin ce subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi